fi sai zan je gurin yaran banza yaran wobi kun zo kun haɗa daba unguwa kuna cewa kuna san aure ku kun san wahalar da ke cikin aure eh kun ku za ku zo ku tada mutane kai ga kanan katan banza katan wobi kana magana wani kuna san aure eh to me haka me kuke nufi eh wannan wasu irin rayuwa ce kuka dauko kanku kun tara mutane a cikin unguwa kuna hidima kuna son aure eh wannan iskancin banza ne iskancin gobe kawai gani kuke mutaga muku kafa kuke da abin da kuka dama unguwan nan eh ku auren wasa ne ko ka san ko kun dauka aure wasa ne hmm? ya kamata ku canza tsari wannan ba tsari bane mai kyau eh kowa cikin ku yana zaune zaman kashe wando ba wata sana'ar kirki ce ma zaune kawai amma kuna magana kuna son aure haka ake yi me kake cewa idan har auren wahala ne ka saki ba aure wala me kake cewa eh. zagi na za ka yi Ei, sacanagem, banda sacanagem, é